kamar da kuka sani bayan ita waƙa ɗin ainihin mu an tafi da mu jina-jina ah, mutane da yawan gaske ba ni kaɗai ba kimanin wajen mutum sun kai 500 waɗanda aka tafi da su jina-jina ciki maza da mata da yara ah, da ƙarshe suka sassaki mata ɗin suka kuma sassaki yara ɗin suka dunga ragewa har ya zama na kenan sun aje kimanin mutum 153 kurerewa ma a kaduna mu kuma mu biyu ne da matata suka ɗauke mu suka nufi abuja da mu to a sun kai mu da farko asibitin soja daga ba kuma suka juwa suka canza mu zuwa asibitin ss to daga nan kuma har kamar daga sai zama dai na asibiti din da ya zo karshe kamar watan kusan uku a asibiti daga disamba zuwa march wato sai da kai jinya ta watanni uku a asibiti eh, haka ne domin ainihin ah, ɗauka na kawai ake tun da an gargaza man cinya ta dama ba wai an karya ba an gargaza ne haka nuna ma an gargaza shi na hagu kamar harbi nawa kake tunanin an maka a kafa da hannu ai harbe harbe ne wato mutane ne suka tsuguna su hudu suna ruwan harsasai a cikin falon ka ce a cikin dan karamin daki da muke kai ka gansu a yana ganin su barga sun zo gaba da gaba suna dora harsashi ita mata ta kuma duk da sun zo sun yi gaba da gaba da kai baka ji abin haka a ce bara a dan matsa ko a koma wani ɗakin ko a ɗan ah, buɗe haka sun da suka same mu suna buɗewa suka ga mu suka ce ga wasu na ita mata ta tana sai suka ce mata wata cire kayanta da ce ba zan cire ba sai kawai suka ce baya a shi kenan suka dunga ɗora harsashi sai da wani ɗakin ya turnike ya haƙi ne kawai kake gani sai kuma ƙaurin harsashi kawai a lokacin akwai 'ya'yana biyu a dama na ita kuma ta tana gabana sauran wasu 'ya'yan na kuma suna hagona to a takaice dai su biyun da suke dama na din nan take daya ma ta shi karamin mai dan shekara goma sha hudu ya shiga masa kamar yara nawa na cikinka ka rasa a lokacin eh, a lokacin su uku muke tare da su su maza wanda aka kashe akwai kuma akwai mace daya akwai kuma wasu yaran yaran riko ya'yana ne ya'yan cikinka guda hudu maza uku da mace daya a lokacin eh. aka muna tare kenan ba yawa lokacin da aka bude wuta ne hmm. to sannan kuma akwai yayana na riko su mata guda biyu sannan kuma akwai wasu yan uwa da muke tare da a gida. to shi kenan da suka bude wutan da ina baka labari da ainihin nan take shi ɗana shi wanda ke gaban su shi bular ya shiga mashi ta amma a lokacin kamar akwai rahotannin da muka samu cewar watakila ko akramaka makalla ya ki yadda a tafi da shi ne shi ya sa ah, suka yi buɗe hoton ne kawai suna cewa cira kayan nan ta ce ba zan cira ba suka ce faya kawai dama sun zo kisan kai sun kuma kashe mutane ɗarura kafin su kai kan mai sun kona gidan kurmus sun ɗauka mun kone kurmus ɗin ne amma lokacin da suka zo suna ta buɗe wuta ɗin a kar makalla ba kai tunanin ko watakila ka fito saboda a kawo karshen abun ba watakila kuma me suke su ba mu wata dama ba ba magana ba sai magana da kowa ba abin da na lura ma suke ne ba kawai sun zo da kisa ne kawai an gama sun zo kisa ne ba ba wanda ko kisa ne kawai muradinsu. a lokacin ka yi fargabar cewar watakila kai ma za su kashe ka ai ba fargaba ne ba ai ba Allah ya sauke in fargaba akwai wanda ya ce min ko zan yi rarrake na ce Allah ya sauke bayan da za a zo kashe ni ne in tafi wani wuri kuma an kashe mutane kafin a kawo kaina saboda aka su zo su ci burin su illa iyaka kenan kashe ni ina ina jiran kisan ne ba wani abu wato a lokacin da suka shigo ɗakin watakila ko da me suka zo da shi ko da za su yi harbi ne a kirji ko a fuska haka wuraren da mutum watakila ba zai abin nan ba a karmakalla lokacin ko gezau ai ta abin abin da muke jira kenan ai na daga ci maka labarai ne ma domin sun zo ne a tun ranar asabar ka gane suka kuma buɗe wuta goma na darabi na dare ran asabar ne 12 ga watan disamba 2015 to suka kwana suna harbi hagari ya waye to suka kuma ci gaba da harbi ɗin ba ji ba gani da rana tsaka har zuwa wajen 12 rana a lokacin sun kashe ɗaruruwa suka zo suka cinna ma gidan wuta kafin su cinna ma gidan wuta sun ce mutanen da ke gidan nan ko ku fito ko kuma za mu baje gidan a kanku amma bayan an yi harbi a jikinku kamar a wannan akwai lokutan da yi hira da makusantanka suke cewa kamar ka daya da hannunka kamar kafar kamar ba a iya takawa a lokacin ah, ina kawo ka ne da sun sun ce mana ne ko mu fito ko a baje gida a kanmu a lokacin kawai mun yi sujada ne mana jiran a baje gidan a kanmu amma sai muka ga wuta suka cinna sai yasa sai muka ga gumace mu fito su harbe mu da mu kone da wuta ka fahimta ai to haka nan muka sami wani dan eh, eh, karamin daki muna amfani da shi ne a matsayin dakin wanki na muka da aka kona gidan kurmus muka kwana a cikin wannan nan gida kai da iyali eh. gaba daya sannan kuma da safe da suka zo ran litini suka same mu shine suka bude mana wuta kaje da ake kuma dai kamar yadda ce maka ainihin Eh, an kashe yana eh, eh, uku nan take ni kuma an ja ni ne ma tunda ba zan ma iya tafiya ba suna ja ne ke ma yanzu yaya lafiyar kafar da hannun yanzu mun gode ma Allah mun gode ma Allah saboda ainihin mun ga iko irin na Allah ta'ala domin wanda suka gani akwai yata ta tare da nima wanda ta kai baka ba shaida ita su suka tsaure man kafa din kasusuwa na waje sun da gargaje haka ma hannu to amma dai kuma cikin ikon Allah da muka je aka kawo mu nan na farko da sun kai mu asibitin 44 na kaduna na ba zama ce mace sun kai mu deport suka tsaye da suka sa dirbe mm. a zare kenan suka garzaya suka je 44 nan suka yi dori sannan suka ɗauko mu kashe gari suka zo da mu asibitin soja na nan abuja to amma da aka yi suka sai suka ce kashin ma bai kare ba amma ka gane cewa ka iko ne na Allah da ya zama abin da aka dangargaza Allah ya bar mace banda kan haka ma ido da aka bincike inji wani eh, harsashi ya eh, wani yanki na ya tsaya ido na na dama kuma ya bincike idon hagu amma dai cikin ikon Allah mu gode ma Allah duka idanun eh, duka idanun kuma ana gani da su eh to insha Allah gashi na <laughs> to akwai wani lokaci can da aka makalla aka yi ta maganar cewar baka jin daɗi kana buƙatar a kai ka ƙasar waje da kai da malama hmm. aka je kasar wajen amma kuma sai kamar neman lafiyar bata samu ba kuka dawo kamar me faru ne a lokacin da mutane sun dauka kamar baka da lafiya rangaranga kana bukatar asibiti sai kuma aka ganka akan kujera haka da sauransu a ba haka ba ne ainihin su likitoci na farko an da likitoci daga waje sun su duba mu suka kuma zo maka gaito likitoci daga waje suka zo uku daga su daga indiya suka zo ɗaya daga london ɗaya daga tanzania to suka zo suka dudduba mu suka ga eh, matsalolin da ya gagari nan suka ce ba su iya ba misali ita malama akwai sun harsasai a jikinta sun ciccire amma akwai wanda ya zauna a kugunta suka ce wannan ba su iya cirewa ba ana ka gane sannan kuma yanayi ya kai har kokon ta ya abin ya haɗe da ƙasusuwan gwiwan sun haɗe akan yi wani abu da ake ce mashi canjin kokon gwiwa eh. akan cire ne a sa wani haka to tana bukatan wannan don ba za ta iya tafiya ba yanzu sai da taimakon musa amfani da kujera mai aiki da batir hmm. to sannan kuma eh, ni kuma ina da 'yan baragwazon harsasai 'yan ƙanana ƙanana a baje a na ka gane waɗanda nan har wala sun ce ba su iya cirewa ba musamman wanda suke kai amma su ma likitocin da suka sun ce za a iya cirewa in an fita waje ka gane ya sannan akwai guba da shi wa'annan baragwazon harshen suke suke aman shi shi ma za a iya kwashewa ka fahimta ai to kuma dai abin da ya kai mu kenan cewa za a yi wa'annan ayyukan ne to da muka je sai suka ya zama su su suka nuna kamar ma ba su san da ma ciwon da ya kawo ba wasu za su bincika su asibitin da kuka je kaman asibitin ku kuka zaba ko gwamnati ta zaba muku mu muka biya mu kanmu kudin tikiti mu muka kai mu kanmu inda ba an kai mu bane mu muka kai kanmu kuma mu ne muka da likitocin mu da suke can aka shirya cewa a zo nan ne aiki tare da so za aiki amma da muka je sai muka samu su gwamnatin Najeriya sun riga sun yi nasu shirin da gwamnatin India wani abu da za a yi da muka ji sai muka ga cewa yanzu su ma suka ce likitocin namu ma ba da su za yi aikin ba da farko sun ce sai da su sa ido daga baya suka ce ba ba za su shiga ma inda ake aikin ba sam sam to sai muka ga ai ba abin da ya kama shi sannan kuma suka ce basu masu ba san ba ruwan su da record da muka kai tunda an yi bincike bincike a nan an yi hotuna an yi suka ce duk ba ruwan da record da aka tafi da shi su ne za su bincika mai ke damun mu su yi mana magani to kaga su dai a takaice dai sai zama hukumar gwamnatin Najeriya ita take ga musu abin da za su yi mana suka ce to ai ba haka muka shirya ba mun shirya ne mun zaɓi ne ga likitocin da za su yi mana aiki ga asibitin da za a mana aiki kuma kun zo ko kun zo kun dagula komi maimakon ku sa ido kun zo kun sa baki da hannu har da ƙafa mu kun ya matsa komi kaga sai da ƙarshe da suka ga abin da suka yi niyyar su yi mana ba zai yiwu ba suka kuma mutanen inda sun dame su da mazaharori har suna zuwa ofishin jakadancin nigeria suna dafifi sai suka kawai bakatattun suka kwaso mu suka dawo da mu abuja kaji kai to yanzu da aka ci gaba da neman magani a nan kamar ya lafiyar aka na makalla eh, yanzu abin mu mun san abin da ke damu mun san kuma abin da ya kamata ya mana mm. kaga misali kamar da ce maka ita matata tana da harsashin da ya zauna a wani muhallin da ya kamata a cire shi amma nan ba su iya cirewa ba mm. ka gane a cire wannan sannan kuma za a yi mata musayan kokon gwiwa to shi wannan harsashin da ke jikinta yakan sababa mata tunda ka san akwai wani abu a jikin mutum yakan sababa mata wani ciwo daga lokaci zuwa lokaci wanda takan zama yi to akwai shirin fita waje din eh to in an yadda in an kyale mu fitan ba a yan hana mu ne sini kuma kaga akwai wannan baragwazon harsashin da ake bukatan a cire da kuma a kwashe wannan guba din sannan har wallahi ai akwai bukatan ai wani aiki a ido na don an aiki so biyu ana na farko ba laifi da shi amma na biyu ya sami dan tangarda amma an nemi hukumomi a Najeriya din su ba da dama a su ai ba abin da ba ka gane ne tun da dai ainihin su sun kai mu kotu ne suka ce mun yi laifi kuma kotu ta ce ba mu laifi ba aka sake mu ba tare da ginda ya wani sharadi ba ai kaga muna da yancin mu je duk inda muka ga dama kenan go to sun hana mu takardun fita a gane fasfonan mu sun rike sun ci su bayar wancan lokacin da dama fasfonan da muke da a kafin waƙi an kona gidan kurmus duk da fasfonan namu lokacin da za a yi za mu tafi indiya din su suka yi ɗebo bayanai daga tsofaffin fasfon ba mun je ofishin fasfon ne aka yi wani ba ka fahimta da duk bayanan na nan har da komai da komai da sigin na sha da da hotuna duk eh, i komai baka bukata ma a sake tambaya komai yana nan sun yi abin da ke cewa retrieving da ingilishi hmm. an ciro na can na da ne to wanda aka ciro ne kuma suka ki su ba mu yanzu hmm. yanzu ma in sun ce ya bace ne abin da suke bukata kawai su koma rekod din su su fito da sabo to akwai mataki da kake tunanin dauka na ganin cewar an baku fasfo mun bi duk matakan da ya kamata duk abin da ake bukatan a yi ba wanda dogon bayani ne wanda duk watanni nan da muka yi hatta kai ma da muka gare ba su da niyya har muka kai su kotu a gane ai da suka muka ga su kuma immigration da aka ce tun da wa'annan su da aka yi su kotu ss da attorney general sun ce su ba su rike passport ba passport ya bace ne mene mene muka ce tun da kan ne su kuma immigration su bayar su ma da ba su bayar ba su kai ta mana wala wala su ma aka kai su kotu to yanzu al'amuran na kotu ranar ina kawo ka ranar litinin mm. an je kotu din maimakon ai kes din sai aka ga cewa wai ba ma ba za a ranar wai wai shi george din ma ya mai da kes din wajen chief joji aka je wajen chief joji chief joji ba kawo ba kawo musu kes din ba haka nan yanzu sun je hakotunan suna yawo da hankalin a wayan yanzu lokacin da abubuwa suka faru a zaria akwai yanayi da aka shiga shin ana tunanin nan gaba ko malam zai iya ƙara komawa zaria din ya gina muhallinsa da makarantarsa da sauransu insha Allah ba abin da ya hana wannan abin da da yake mori abin da ya dami mu shi yanzu shine lafiyan jikinmu shi yasa ka gani lafiyan jikinmu awwala kafin wani abu amma amma amma mai da duk abin da aka rusa mana yana duk abin kuma a ake tunanin a ƙara insha Allah kamar duk da ake yi da za a gaba dai ba wanda za fasa to lokacin da aka samu waɗannan 'yan matsalolin makwabta a gyalle su an samu rarrabuwar kawuna wasu sun nuna kamar goyon bayan gwamnati wasu kuma sun nuna goyon bayan ku abubuwan da aka yi kamar ya kake ji makwabtaka da mutane kuma wani abu ya same ka wasu kamar suna murna wasu kuma dai suna jaji haka to ya rage musu inda lokacin da aka yi abin ne ita hukumar nan ah, ta tsorata mutane ko baka lura lokacin mutane sun tsorata saboda ka wasu sun yi maganganu irin wanda suka yi a tsorace saboda tsoron ita hukumar ba wai lalai ra'ayinsu ba ne a fahimta to Ah, yanzu bayan wani lokaci za ka ga yanayi kuma wani abu za a yi ba irin na da ba kuma abin fahimta yanzu dai ita hukumar kowa yana jinta ne kowa ya santa yanzu eh, to kamar wanda suka yi zumudin yabo ma a rabonsu a wancan lokacin yanzu ka ba kuma wani abu daban za su gaya maka yanzu misali watakila ka iya cewa ko ka fuskanci cin amana daga gwamnatin jihar kaduna da gwamnatin tarayyar najeriya to eh, ainihin kaga dai bisa ba wai bisa dai ka'ida kasan ita hukuma an tsara a ta a tsare ne akwai abin dokan da aka tsara wanda yake a kan shi ne mutum yake karban gwamnati har ma shi shugaban ƙasa, rantsewa yake zai tsara zai kare kundin tsarin mulki a fahimta ai to ba inda a tsarin mulkin nan aka ba shugaban ƙasa dama ya kashe wanda ba ya so ya tura soja ya ce su kashe kowa da kowa ba wannan ba inda yake da wannan iko na abinda suka yi kawai sun karere doka ne kuma su suka san dalilin da za su yi amma su hukumomi na gwamnatin tarayya suna cewa kamar matsala ce tsakanin mabiyanka da rundunar sojin najeriya kamar babu gwamnatin tarayya haka a hannu a ciki eto eh to sojojin suna karkashin wani ne ba su da kwamanda shi kuma ah, ba wanda ke ba su umarni sojoji fa aka mirgina a ƙasar nan kusan har da gayya daga makwabta ba a taɓa dandazon soja a tarihin ƙasar nan ko yakin ba sasan da aka yi ba a ta dandazon soja irin wanda aka sa a zariya ba duk hanyoyin da ke shiga zairai sojoji ka gane duk aka tattara aka yi kwana uku ana harbi aka kashe sama da mutum dubu wato kuna zargin cewar akwai hannun shugabannin siyasa ne ai wannan wato wannan umarni ne shi shugaban kasa shi da kansa ne yayi commanding din operation din daga Kaduna daga one dip sai da taba sai da aka bashi tabbacin cewa an kona gidana da ni da matata da ƴaƴana kuma an kona zargin da kuke shine shugaban kasa ne ke ba ba zargi muke ba abin da ya faru kenan kuma ai yayi magana an tambaye shi ai ya ce zagzaki ya yi gwamnati ne a cikin gwamnati mai wannan kalma take nufi kaga ya nuna cewa laifin zagzaki ne a ganin sa shi ke da gwamnati ga kuma zagzaki yana da gwamnati ya je ya rusa gwamnatin zagzaki ya wuce haka nan to kamar abubuwa irin wannan in sun faru akan kai kara kotun hukunta manyan laifuka ta icc haka da sauransu ku kuna tunanin ku kai gwamnatin najeriya can akwai ma mun kai kwamfalin din ma tuntuni to lokacin da aka duk bayanan abin da ya faru an tura ma icc a gane kuma mecece fatar ku daga ƙarshe ko ba da ko ba jima ce domin tabbatar da cewa wannan al'amari ita su mahukumtan nigeria an sa su ne su yi mun kuma san wanda ya sa su kuma ba ku ce zargi sharaɗi ne aka ya mu shugaban kasa kuma ya bi wannan sharaɗin ko wanda ke tafiya akan titi ya san wannan ba wannan ba wani wani abu ne da ke bukatar wani furbuta tabbataccen abu wato kuna zargin cewa akwai da gaske ne ka gane umarni ainihin kwandishin ne aka ba su to a kan wace hujja misali eh to suna son hukuma kuma su kuma wa'ancan suna da suna da dalilin su akwai abin da suke so a ƙasar nan akwai muku abin da suke ki suna son suna son dukiyar mu da ke karkashin kafafuwan mu a bayanta kuma suna jin tsoron musulunci to saboda haka abin da suka kawo kusa su ɗibi dukiyar da suke so su ɗiba su kashe wanda suke ki ila iyaka kuma su wannan kuma an gindaya musu sharaɗi su zo su yi wannan aiki kuma su kai ba wani dalili haka kawai ba da za a yi ba wani haka kawai mutum ya sawwala cewa rana ɗaya a je a rutsa da mutane a yi tarbi a cewa ba yanzu misali idan makalla ka ganka ga ga shugaba buhari da kuma gwamnan jihar kaduna nasir el rufai kamar me za ka ce musu a zan ce musu su kammala ayyukan da suka fara ne su ci gaba su cika ladansu kamar mai kenan suna son su kashe ni bane ga fage ga mai doki ba za ka nemi ka ji ko dalilan su na waɗancan abubuwan ko ka ji nasu bangaren na sani ai mulki ne iyakanta dai nan duniya ne ko mulki ne iyakanka iyaka kai mulkin kwana nawa ne zai zo ya kare ita ma rayuwar za ta kare kuma ai lokacin da aka rabe ni an wani minista cikin ministocin buhari din ya bugo man waya na ansa ina an harbe ne yana kwance na ce kaga abin da gwamnatin ku ta yi min ku na ce ka ce ina gaida janar buhari ku yi gwamnati lafiya sai mun hadu a lahira wato abin da na ce musu kuma ko zaɓin sai shike duk abin da za ku yi ku yi a za mu tsaya gaba ga Allah gobe kiyama kuma kiyama ba nisa take da shi ba kamar kibtawan ido muna tsaye gaba ga Allah yanzu a duk waɗannan abubuwa 'ya'yanka na cikinka kamar guda nawa ka rasa saboda a zamanin mulkin jonathan an samu 'yan matsaloli an rasa wasu matsaloli bane an buɗe mana wuta a lokacin jonathan shi ya fara buɗe wuta an kashe mutum 33 ciki da 'ya'yana uku kawai ne ko in ce 34 ciki da 'ya'yana uku sannan kuma wannan karan shi ma an zo an kashe sama da mutum dubu kuma ciki da 'ya'yana wasu ƙarin 'ya'yana uku maza 'ya'ya maza shida ka rasa eh, a sakamakon waɗannan abubuwan da suka faru to ya kake ji a ranka to sai ya mai ma mai rage mutumin da aka yi masa haka nan sai kuma ya ji ne. ni ne zan roƙe sa rayuwata na magani da mene kai kana kana kai ka san kai kaga wani mutumin da aka kashe masa 'ya'yansa shida kai magana da shi kafin ka taɓa zauna da mutumin da aka kashe masa 'ya'yansa shida kila ka ce a'a gaskiya ban taɓa yau to ka gani saboda haka bayar da za a yi ƴaƴa na ciki na guda shida a kashe sannan in ce mu wanda ya kashe din ina saurara mashi sai in ce kammala me ya rage ya kashe shi ma zai mutu kwana nawa ne nan a ce mutum ya wara tamanin yana kashe 'yan shekara goma sha shekara nawa zai a duniya din amma kamar me za ka ce ga masu cewar lokutan muzahara lokutan da ake dan yin wasu abubuwa ana tara tituna haka ana hana mutane wucewa ana jawo cunkoso kamar me za ka ce akan haka ai muzahara ko ina ake a duniya yana da tsari mu ma ma ya fi ba tsari din duk lokacin da muke mazaharo na mu tsararren abu ne ka gane yakan kasance rana ɗaya ne bukukuwa muke yi zaunannu kuma wasu suna bi ne sau ɗaya ake shekara ake yi illa iyaka in ya zo wuce ya wuce kenan kuma ba mu. amma masu cewa kamar idan ana yin waɗannan bukukuwan ba a bari kowa ya wuce in ta kama ba za a daidai wani wuri ba za a wuce ba wanda zai wuce ba mu kaɗai muke yin wani bukukuwa mu tsara hanya ba ka fahimta sai dai namu ne suka ce mashi tsara hanya tsara hanya shine ka je musamman ka gindaya shingaye ka zo duwatsu ka ce ba wanda zai wuce ka tsara hanya kenan amma kana amfani da hanya a ce ka tsara hanya muna amfani da hanya ne ba muna tsara hanya ba ka fahimta mu ai mutane ba mu da haƙƙi ba mu da haƙƙi ne muna da haƙƙi kaga mutane sun tudada sun kai miliyan biyu suna tafiya ka ce kuma wai sun tsare maka hanya kana nufin su tashi zama ne suna da haƙƙi ai su mutanen ko kuma duk sai su fasa taro taron su na addini kamar wannan batun hanya din shine musabbabin abin da ya faru a zariya. ba shi bane ba shi bane sun zo kisan kai ne ka fahimta tun ka ba wani ba a tsare ma kowa hanya ba a zariya don ga ba wanda aka tsare mashi hanya sun bi mu gida gida gida na ya tsare hanyar wane ne gida na fa aka zo karfe goma da rabi na dare aka buɗe wuta hanya gidan na ya tsare ma wani hanya akwai abin da turawa suke ce wa trauma haka idan abubuwa haka suka faru da mutum haka zai ta tuna su waɗansu lokuta ya kasa bacci ya rasa abin kamar kai kana ɗan fuskantar irin wannan yanayin kasan dole tun da dai ne mutum ne a fahimta ai kuma za ka sauwala cewa tun da mutum ne nake ina da filin ina ji saboda ka dole zai zama idan cikin dare haka ka farka ka tuna waɗannan abubuwan ya kake ƙarfin imani ya wuce wannan saboda ai na san tafarkin Allah ne kuma na san komai zai iya samu a tafarkin Allah saboda ka namu da wuriya ne ko kana da wuri akan ga muna jajen ainihin eh, kashe imam hussein wanda aka kashe sama da shekara dubu da uku amma kullum mukan jajen kashe shi mai kuma yi kuka barka lalle mana haka nan muna tuna waɗanda aka kashe mana muna musu kuka har ma nakan tuna kowanne da aka kashe in masa kukansa na musamman kamar cikin 'ya'yanka guda shidan nan da ka lissafa kamar wanne ka fi tunawa haka a duk cikinsu ina wa tuna da su duk gaba su kowanne kuma ina ambaton su a duk salloli na da salloli biyar da sallolin dare duk sai na ambace su sannan kuma in amurci wasu ba'adin waɗanda aka kashe wasu kuma hada in yi a dunkule wanda aka kashe lokacin da abin ya faru ka ganka a kwance jina-jina ka ga mai ɗakin ka a kwance jina-jina ga 'ya'yanka kamar a lokacin mai zo maka a ranka ah, tafiya ne ai mun kuma <laughs> amma sun nuna bin ga ina ci masu harbo ba zan iya tashi ba mana ce su harbo mana suna cewa ka fito mana ni ba ma zan iya fito ba ina cewa ku kuma ku harbo mana har rpg ka san rpg irin irin bindigan da ake harbin tanka da shi su suka zo suka gwada mana sun ce to mai kuke jira ku harbo mana mai ya rage tafiya ne illa iyaka sau nawa ake mutuwa ya rayuwa ta kasance a wannan yanayi ga iyali su ma suna cikin wannan wuri ina jin abin da ya zama sabo gare ni shine iyali na din da su wannan aka hada hada su ah, na san eh, nelson mandela dan gwagwarmaya ne wini matarsa ita ma kazalik 'yar gwagwarmaya ce amma su mahukumtan afirka ta kudu na wariyar launin fata ba su tunanin su tsare wini ba sai suka tsare shi mandila shekara goma um, da bakwai yana tsare amma ba su tsare matarsa ba haka ma robert magabe da matarsa yar salin ghana din nan da ita kai ta fafa take ita ma ba su tunanin su tsare ta ba ka gane to amma wannan kaga su suna tunanin ba ma tsare ba har kisa ma suna son da ni da ɗaki na su kashe mu ne gaba daya to inda abin da ya zama sabo a zaman gidan yari shine zama tare da eh, matata a lokaci guda a gidan yari din amma ba ka ba ainihin na ina zama a gidan yari eh, baya shekara tara ka gane haddawa da ma gidan yarin kaduna din gidan yarin kaduna ya zama ne ya na zauna har uku a tamanin da bakwai na zauna wata takwas eh, lokacin baban gida kenan a da bakwai zuwa 98 da takwas kuma na zauna lokacin abace lokacin ina nan abace ya mutu ka gane aka sake ni sannan wannan kuma wannan karon ya zama karo na uku kenan saboda haka ya zama kamar kamar na je gidan aka yi ta yin rayuwa a ciki maganar abinci maganar sutura da za a sa da sauran ne tsarin da yake a gidajen yari tsarin sauka ne wajen abinci kana da dama ka ce kana son ka ciyar da kanka saboda malam shi ya ciyar da kai eh, shi kenan shi sun muna ma zuwa amma akwai rahotannin da suka nuna gwamnatin tarayya na cewar kamar wurin naira miliyan uku da rabi ake kashewa akan malam wajen eh, abinci wannan hankali ba zai dauka ba Gaskiya magana dai shine eh, na san ba wanda zai yarda da cewa an ciyar da mu da miliyan uku da rabi zaman mu dai har a hannun su sai su mu kai mu ciyar da kanmu kuma gidan yari dama shi zaunan nan abu ne ka'ida ne shi wato duk zaman lokacin da da kai a hannun hukumomi kake ciyar da kanka eh, duk zaman da ban da lokacin da zama a dacen suna hana wanda aka tsare ma ya ciyar da kai ne a dacen a zamanin da hmm. na nufin a wannan lokacin a wannan karon ne haka ne da tsawon da muka yi muka eh, muke ciyar da kamar saboda sauƙin abu musamman na prison na prison ya fi sauƙi lokacin da saboda shi dama ka'ida su dama zaka in in ka yarda kai zaka ciyar da kanka mm. to shikenan za a kawo maka abinci ne daga waje lokacin da shari'a ta ƙarshe aka ce an wanke ka babu laifi akar makalla ya samu dama ya samu yanci mm. ya ka ji a ranka alhamdulillah dama abin nake ke tsammani kenan daga wajen Allah ta'ala kuma allah ya haƙaƙar mana da kyakkyawan zatonmu duk da a lokacin muna tunanin komai na iya faruwa za a iya ɗauka ba mu tsammanin dama za su iya cewa sun same mu da laifi abinda muke tsammani shine in ma ba su son su kes din za su ja kes din su ta ja da su dama abinda suka sun san ba su da kes dama amma za su iya ja su ce su samu wani dalili za su daɗe suna yi domin su gaba da tsare mu don abin da suka yi kenan don dama tun asali bai kamata bisa doka amma kai mu a yi makara namu ba tun da wata kotu a nan abuja ta ce a cikin ba tare da gindaya sharaɗi ba kuma a biya mu ramuwa a ba mu mawurin zama suka ki bin umarnin kotun bisa aida dole sai yi. zaka nemi ka nemi ko a gina maka wani muhalli din ba aida ma baka diya da sauransu ko da muke zaune da su abinda muke ce musu ba na ga musu kwalwalo ni ba ni bukatan gidanku ko kudinku ku kyale ni kawai in yi gaban kaina illa iyaka ni yanzu suka kawo diya suka ce gashi ni ban da bukata abin da ka karba ba su kyale ni kawai har in yi har gangabana ba dama can ba da su na dogara ba kuma har in bar duniya ba zan dogara da su ba to yanzu kamar kai mai ce fatarka ganin cewar waɗannan abubuwa sun faru kuma yanzu bisa dukkan alamu an samu lafiya daidai gwargwado kana iya tafiya za ka ci abinci da kanka da sauransu kafin irin wancan lokacin kamar shekaru masu zuwa kamar menene fatar ka me kake tunani to ya rage muna fata wajen Allah ne rayuwa tana hannunsa ne da a ci ba don rayuwa ta tana hannun Allah ne so ɗan mutane da sun aiwatar da abin da suke so su yi amma abin da muke ci musu ne rayuwa ta ba ta a hannunku tana wajen Allah ne amma mm. kana ganin wata rana husainiya da kake da shi a zaria da abubuwan da ake da su a gelle su wata rana za a dawo a sami irin haka fiye da haka na ma za a samu ka gane amma da wani walɗi daban ko lokacin suka dara mana ai akwai gida da na siya a nan kusa da husainiya ka fahimta ai da nufin kuma za in gyaggyara shi ne in koma can ban yi don gyalle su din a takure nake ka fahimta ai amma ko yanzu ma din in abin in zauna ne inda zan zauna mai yuwa ya zama ba ba inda na zauna da bai amma da insha Allahu azim abubuwan da ake yi ba walale gidan kwana ko almin amma ayyukan da ake yi insha Allah ba wanda za a fasa kuma ana tunanin a zariyan za a koma ba ko ina da ake aiki sawa'un a abuja ne ko a kaduna ne ko a zaria ne ko a kano ko a ina ne eh, amma kamar a ce cibiya headquarters din inda sheikh ibrahim alzakzaki zai kasance kamar tunda da an san cibiyar ka zaria to misali gaba komi ba zai canza ba insha Allah wal sai ma ya canji bisa mai kyau sai dai ya karu ba dai manufansu dama su ne su kawar da abin ba ai ko yanzu kowaye aka tambaya a ƙasar nan inda yana da labarin abin da ke faruwa in aka ce masa ai an kawar zai ce ba kawar ba don ya san muna nan ya san kuma abubuwan da muke muna nan muna yi to shi ne kuma za mu ci gaba insha Allah wala to yanzu daga karshe wace kira za ka yi ga magoya bayan ka da kuma abokan zaman ka 'yan Najeriya da ake makwabtaka da su da kuma mabiya to eh, na san na gabatar da kiraye-kiraye daban-daban ba a wannan muhallin ba ah, su dai 'yan uwa wanda muke tare muna ce masu wannan jarabawa ce kuma hanya haka ta gada illa ka a daure a ci gaba da aiki kamar yadda ake yi a daure da abin da zai zo wannan jarabawan kuma ta kare ba ne kamar an wuce wata marhala ne sannan kuma su kuma al'umma masu zura ido mun san kamar yadda wuce akwai wanda ba zura ido kawai suka yi ba wasu sun fito fili sun yi allah wadai da abin da aka yi mana sun je ba daidai ba ne amma kalilan ne to mun gode musu wa'annan mutane